babul al'ali sannan bayani a kan fi'illai bayanin da muka wuce inda an fito mun yi bayani a kan akwarin biyu sallallahu alaihi wasallam cikin babi na al'ibaru to al'abaru mai babi na al'abaru laburan mazo sallallahu alaihi wasallama ingantattu wa'anda an kawai ta gare shi da hisanun da aku wa'anda kasance suna da rami ga hanyoyin da an kawai to su a ƙauyuka na mazo sallallahu alaihi wasallama akwai ƙauli ne mai gudun wajenci akwai ƙauli ne mai gudun musahabbanci akwai ƙauli ne mai gudun halarci saboda cikin ƙauli a gane wajenci a gane sunna a gane musahabbi a gane mubahi amma iri shi bai gudun haka ba a gane wajenci cikin aiki don haka sai keɓance aiki keɓance aiki da ta ƙarari wuri guda ƙariri da aiki wa'annan ba su cikin wajenci sai in wata kujya ta zo mai sa su gwada wajenci amma da tsauri da takariri wa'annan ba su gwada wajenci da shi na ce a ba'alu daha ayyuka na manzo sahibu shari'ati wanda ke shi ne ma'abuci shari'a mai shari'a jami'u ha dukkanin abin da manzon Allah ya aikata dukkanin ayyuka ne marabiyyar da juna di'atun masu kyawuna wa kullu ha dukkaninsu in ma ta samma qurbatan ko dai shi kasance a ambace su ibada a fada'atun sai su kasance da'a abadun nabi sallallahu alaihi wa sallama ayyukan mazo sallallahu alaihi wa sallama yan kasan ala a tsakanin ya kasu akan kashe-kashe na farko In imma an yakuna fi'luhu sallallahu alaihi wasallam ala wajhi qurbati wa sa'ati aw la yakunu fi'luhu ala wajhi qurbati wa sa'ati ko dai aikin ma zo shi kasance ala wajhi qurbati wa sa'ati akan kuska ta ibada da da'a ko kuma aikin ma mazo sallallahu alaihi wasallam shi kasance ba akan fuska ta ibada da da'a ba to in kana ala wajhi qurbati wa sa'ati wata kenan wannan in mun kuɗi ta, to azan nabi sallallahu alaihi wasallam la halu min halatayn dukkan manzon Allah ba ku da hali biyu imma an tafuna ala wajhi gobati wa da'ati halatu ula kenan halatu saniya imma Allah tafuna ala wajhi gobati wa da'ati to sanan kuma wannan hali guda na farko halatu ula imma an tafuna ala wajhi gobati wa da'ati in ma an yadulla dalilun ala ihtisasi shi ko dai wata hujja ta gwada aikin gada da manzon Allah ya aikata ya ke manta gare shi shi kadai wa in ma wa in ma Allah ya dalla dalilun ala ihtisasihi wa in ma Allah ya dalla dalilun ala ihtisasihi ko kuma shi kasance dalili shi zo wanda ya gudun manzo Allah ke manta da aiki an gano wannan ku da wannan zamu fara dan ka ce wannan manzon Allah ya aikata Allah ya kuma ta wata a ci wannan manzon Allah ya aikata abu amma ala gairi wajen ka kuma ta wata a ci nan ko sannan in ya aikata a ala wajen ka ta wata a ci ko dai shi kasance wata hujja ta zo mai gudan abin ya banta ga manzon Allah shi kadai da al'umma ta ko kuma shi kasance bai kibanta gare shi kadai ba al'umma ta sun shigo ciki kila bayan wannan sai mu koma ga abin da kasance ala gairi waje da gobe faɗa a ci abin da kasance da baliya ce al'ada ce to duk abin da kasance mazo Allah ya aikata shi ala wajen al'ada ce ko ne to a cikin ga wannan idan muka daidai a nan tsayaki na malaman da ya kawo muna da ƙa'idodi ko kuma ta muna da haluka guda hudu muna da haluka guda biyu ko cikin halukan ga guda biyu hali guda na da hali an gano haka ko to yanzu in muka komo muka ce wannan aiki manzo Allah ya aikata shi ala wajha qurbatu da aji wanda ya kasance ya tafi ya ke banci manzo Allah shi kadai kamar yanzu Allah misali manzo Allah ya azumi ya sada suwa yayi misali ga azumi sai yau bai sha ruwa ba gobe bai sha ruwa ba bai sha ruwa ba sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya azumi shi kai da ko da yau shi da mata guda tara kaga wannan aikin manzo na sallallahu alaihi wasallam azumin da manzo Allah ya aiki ne na kaga na yan katiba ala zai ko bata da atina amma mu tasim da yake al'umma ba to in ya kasance abin da manzo Allah ya yi watan ya zo watan ba ala zai ko bata da ati ba shi kan yibo a yajibu wajibi na mai koyi da manzo Allah ga wannan aikin aikata li qawlihi ta'ala kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ko kuma iswatun hasanatun liman kana lillahi a yawmil akhir an gano wannan ko to ita ga wannan na malam zai yi bayani kaga abin da kace shi kuma jabaliya kenan abin da zo akan wajen jabaliya abin da kace ya zo ala Jabaliya ce, da hilqana al'ada ta irin wannan aiki kamar cin abinci cin abin sha da kwana da tahiya da zama ta wannan al'ada ta ta adam dan adam shi na ci shi sha shi kwanta shi zamna shi tafiya shi tsaye an gane wannan wannan babu rikin koyi da mazo Allah da ya shi saboda aiki na amma wanda ya kasance ya zo a da wajen shi koro da a can shi na ce fa'aduhu ayyuka na mazo fa'adu da'a ayyuka na mazo sahibu shari'a mai shari'a jami'u wa dukkanin su mardiyatun yadduna bi'a masu kyawu wa kullu ha dukkanin su in ma ta samma qurbatan ko dai a ce su ibada da'atun sai ta kasance da'a kuma an yakuna ala wajhi qurbatan da'atin aula ko ko bai kasance ba ala wajhi qurbatan da'atin idan ya koma ala da al'adati to fa fi'lul qurbati abin da kasance a lajin da gobe ta da ake to min hususiya ce za a ɗauke shi shina cikin hususiya hayar su kama da leluha hayar su lokacin da ha dalili na gudun keɓanta a mai tsayo wal alifulai da laki su kama da ha. lokacin dalili mai gudun intisafi watan ya zo sai shi gudu akan intisafin nan zama zo Allah ya mai mace da hudu ka ga wannan hususiya ta tashi sannan ya da azumi wannan hususiya ta tashi sannan ya aure babu sadaki hususiya ta tashi ya aure da lafta ibaci hususiya ta tashi sallallahu alaihi wasallam a ga wannan dalili na gudun wannan yake ɗan gare shi to haka nan babu ba mu koyi da manzon Allah ga wannan babu su koyi da shi kun babu hanya ta aiki shi ga irin wannan Ka kamar da ke tamkasa da suwa ta asiya mu azumi manzo Allah ta da azumi ga wannan husus a tashi aiki yana kan ashe ba wani aiki na mazo a koyar shi gare shi ba wannan aiki na da ba a koyar da mazo gare shi wahayin lam yakun ha lokacin da wahayin lokacin da ha dalili ka ta lam yakun bai tsayo ba wajaba wannan aiki wajibi na mai koyi da mazo sallallahu alaihi wasallam gare shi ko kuma mustahabbi na mai koyi da mazo Allah sallallahu alaihi wasallam gare shi wasu kuma maluma sun kai wakati wata in ba a samu hujja ba mai gudun ita manzon Allah tawa ta yi kaga in ka diba aikatawa manzon Allah ba ba alu cikin Ba ba ku aikata ciki in an ka samu ibu alu samu kauli kauli a gane wajibci sai shi gane masahabanci sai shi gane mabari ba an gane in manzon Allah aikata abu shin wajibi na mai koyar shi ma aikata a tunan ya zama wajibi ko kuma dubi na ko ko dai wakaci za a yi da ta abidul ajallata saboda kaunar hujjoji sai wasu malama sun kace duk abin da manzon Allah ya aikata wajibi na yi koyi da shi bi wujub ta'ati saboda dukkan koyi wanda zuwa kaulihi ta'ala da arkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun uswatun hasanatun koyi mai kyawu da karkana lakum ya tabbatar muku fi layi ga manzon Allah to na shi kenan kaga akwai kai da mazo sallallahu alaihi wasallam to sai kasance abin da aikata aikin da mazo Allah ya aikata sai mu kira ne kare wajibi na to in wajibi na aikata ko bayanin wajibi wajibi na ma'aikata kamar mazo sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya cewa subhanahu wataala amsa ko bi rukusukum ku shahi kawunan ku malikiya sun kace aka wanda shi shafi gaba ɗaya saboda mazo Allah gaba ɗaya shahi kai ta gane in kaci ba wannan aikin mazo Allah ya zo bayanin mujmali yi bayanin addini da zo mujmal ko a wannan aiki wajibi na mugun malikawa an gane ko ko kuma wata mazo Allah ya wani aiki aiki sai amma kuma wa tambaya gudun shi na gudun musahabbanci ga kaulihi subhanahu wata'ala wattabi'u a wata hizo wata hizo a min muqami ibrahim musallan wata hazo واتخذوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا كريكي من مقام إبراهيم مصلى kaga nan manzo sai zo ga muqam Ibrahim yana tila raka'a ashe na tila raka'a biyu gun muqam Ibrahim mutahabbi na in ba nan kai ba kai cikin daki ba inda kai cikin daki wajibi na wato wanda wanda yi abin nan wanda ya dawace ya dawace in kai tsaki ka kare dawace a sunna ce kai na tila raka'a biyu bayan dawacin ka ko yin ta ba muqam Ibrahim ha kaga musahabi na ko kaga ashe manzo Allah ya tsaya nan bayan mukamin rahima yayi ta bayanin madadi yayin bayani ga abin da amma dole kuma ashe kenan kaga aikin manzo sallallahu alaihi wasallama kina kasancewa wajibi a koyi da shi kina kasancewa musahabi a koyi da shi wasu malumma kuma su lokaci shi na ce wa hayatu lam yakun dalilun lokacin da dalilu ma hujja ta tafi ya kun bai tsayo ba ba. wajibi na mai koyi da manzo Allah ga irin wannan aiki Wace da su malama sun ce mawqufun sai waqafi ba su ce wajibi na ba ba su ce ba wajibi na ba amma an ce wannan kauli ramni ga shi kare kware da gaske saboda duk abin da manzo Allah ya yi cikin manzo Allah ko dai shi gudu wajibi ko shi gudu musahabbanci To haka shi kenan sai an ka dauki na sama sai a dauki wajibi ya an ka dauki na kasa sai a dauki musahabbanci shi kenan tunda ko ko abin ga ko umurni haka na amru wujubin amru nadabin shi kenan tun da an ka samu amru wujubin an ka samu amru nadabin ya an zo jin fi'lu shi ma sai a samu fi'lu wujubin a samu fi'lu nadabin ba a samu wakati za ka son ka ce shi wakati shi an maki da wannan hujjojin da sani wakila wasu maluma suka ce masa haɓa masa haƙƙina fi yi wa haƙƙina to kenan wa ma fa'ala sahibu shari'ati abin da tsarin shari'a ke aikata in lam yudilla dalilun ala hikatihi bi ko hujja ba ba man ta sai gare shi wa huwa wajibun bi haqqihi wa haqqina wajibi na bi haqqihi ga alhaki ne wa haqqina da alhakin mu wasu malama sun kace a'a wa ma fa'ala sahib shari'ati in lam yudilla dalilun ala hikatihi bi wa huwa mustahqun bi haqqihi wa haqqina to shi ne ce bi haqqihi wakilin su malama sun kace mustahabbun fi haqqihi wa haqqina haka nan za ka yi kuma jin wajaba wajaba ya wajaba fi haqqihi wa haqqina wajen Usman ma sun ce mustahabbun fi haqqihi wa haqqina wa qafawu Usman ma ko sai ba fi dami ba shi na ce wakil Usman ma sun ce mustahabbun fi haqqihi wa haqqina wa amma ma lam yakun bi qurbatin amma bai kasance ibada ba ba da kudi hina ba wa amma ma la yakun wa amma ma la yakun abin da bai kasance ba bi qurbacin ibada wa amma ma lam yakun abin da bai kasance ba yusan ma bi qurbacin an gwada an san ko wa amma ma la yakun abin da bai kasance ba yusan ma ana ambato ne bi qurbatin ibada fa innahu fi haqqihi mubah fa innahu haqiqa cewa shi wannan abin mu mubah mubahi na fi haqqihi ga sha'ani ne ga alhaki ne wa haƙina da alhakin mu kamar abin da ba ibada ba kamar kwana kamar cin abinci kamar shan abin sha kamar tahiya kamar zama kamar tsayi kaga duk wannan ma laifin gurbatin kenan tunda ba ibada ba duk abin da ba ibada ba mubahi na ga mazo sallallahu alaihi wasallam mu ma mubahi na gare mu Na haka ne shina kasancewa mu mubahi gare shi kasancewa bashi gare mu amma kuma akwai lokacin da ya kasancewa ba bashi gare shi ba na gare mu in mun yi abu da mazo Allah ya aikata idan mun kai lam'i kafa in mun ka hango da manzo Allah ya aiki da ita wajen cin abinci sai shi kasance sunna mustahabbiya kamar yanzu sallallahu alaihi wasallam ka akali yake ne manzo Allah ya ci da dama sannan kuma ya ce mai alihi ne da ke kusa gare shi ga abincin da ba mu na wuji ba da shi kenan kaga nan cin abinci da sha abinci a jabaliya ce sai kun kurbata ba ibada bane to amma ma'alam fatiha in mun kai lamhi ga da manzon Allah ya ci ko mun kai lamhi ga da ya sha kun kurbata sai shi koma ibada ya zai kasance ibada nan nan ga ka zo ci aminci ka ci hannun dama ga hana gurbata ci da hannun dama amma asulinci mujaridul akali ta tafi gurbatin aikin da jabali an gane ku haka nan kuma wajen sha'ibin sha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rika da hannun dama sannan kuma sha ga makai wallan ya tana fasil inari bai shi ga makai ba ashe in za ka sha sai ka rika da hannun dama kuma in ka sha kada kai shi ga makai kada kai shi ga kohi ko kuma kada kai shi ga abin shakka sai ya ci ko kaciya ko kohi ko ko dai kowane irin makana sai za ka sha gare shi ka rika da hannun dama bayan ka rika da hannun dama kuma kada ka yi shi ga abin shakka. a shi kenan kaga idan muka yi lambu tsokaci in mun ka hango sifa za a samu gurbacin ciki amma dai shi mujaridul akali wa mujaridul shurbi wa mujaridul nawmi ne kuma urbata wannan ba kada bane to haka nan ma wajen hukunci wasu maluma sun hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aiki da jabti manzo Allah in yana tira da dare, ya kunshi na na fili to in suwa ya ta yi bayan yayi bayan aikin sallah sai kin cira ga bangare ne da dama kuma an ga koyo shi haka yake wasu maluma sun ce a kwancin gare shi da istira a cikin ɗan shi huta na ba zai ibada na ba dan ya kasance kwancin gare bangaren kama don hutu na a shekin ka kwanci aiki na da bali ko a shekin kenan ka yan kai na tira da kai ka samu kai da nan ka samu kwanta bangaren dama ka samu kwanta bangaren hagu dole kai bai laifi ba an gane yau sun ce a kira wannan bangaren dama da mazon Allah kai ba da fili na ba ibada ta shi in aka ɗauke shi ibada ta aka ɗauke shi kai sunnatan wannan ya zan ibada sai kasance mu sahibi ba wani baki ba to shi na ce wa fi'luhu aikata wannan abin mukafin halan na da na gare mu aidan kuma idan ka ga duk inda manzon Allah ya aikata mu ma aikata shi mu ba na gare mu ma laysa bi bace kamar yanzu ci da sha da kwanci da hawan abin hawa in da Allah wani wuri da iya kasa ka ga duk wannan aiki na da fadi mu ba hulana mu ma halatta muna ruwa sharar sani to sai iraru sahibi shari'ati ala qawli qawlihi ka iqrarihi bihi haka nan garu sa'i shari'ati ala fi'ili khairihi da fi'ilihi sallallahu alaihi wasallam idan wani ya kwafi wata magana manzo Allah tabbatar da magana nan da bai musanya mai ita ba eh shi bai ce ko kala ba to kamar shi yake ba haka in aka yi aiki da buga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce misa an kai ba kamar shi ya yi. an gano nan ko shi na ce wa in aqarra aula gairihi wa in aqarra idan manzon Allah ya aula gairihi wani ne bi ila za a sanya wannan kauli ka kauli tamkantacce ne to ni an misali na nan da Abubakar radiyallahu anhu ya kasance an zo ko ya tsohon nuna ya ce man alakace da fada ko salmu ɗaukar shi ne shi kawai manzo Allah bai musanya mai ba kan wannan kaga ashe kenan kiraru sahibu shari'a kiraru sahibu shari'ati ala qawli ga ka ka ka qawli to me misalin aiki shi ko za kazaka haka nan wa tamilun aiki kafa ila wanda an ka aikata ko kazaka haka nan tamilun aiki kafa ala gairu wanda wani ne ya aikata aikin wani ne ya aikata kuma manzo Allah bai ce koyo kamar shi ya aikata shi ko wannan me misali كتكريره خالد بن الوليد في أقله السبعين خالد بن الوليد يا شيخ مو غمو غمو الله منزو الله بين سنوي yake da takaci ba to haka duk abin da an kai garu ga manzo Allah in kai ya ba kamar shi yayi kamar yanzu habashawa sun zo cikin masallaci su ayi sallaci suna wasa da kimo suna wasa da takubba suna wasa da masu kiyaye da ku ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito ma shi na kan lokaci kafin kai ba amma ba su da shi damar suna son su yi wasa da kibo da masu cikin masallaci ba an gani ta ga ashe kenan ya tabbata aikin to duk abin da an kai gaba ga manzon Allah bai musanya ba abin da an kawo gaba gare shi bai musanya ba in kauli na ka kauli ta aiki na ka ka ne sai to sai wa ma jara fi asarihi abin da na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sun matsala alaihi sannan kuma manzon Allah ya gano ana yi in a ƙara ko in ya fashi da musanya shi ba kullu ta ba abin shi kamar yanzu ma'azun da jabalin sallallahu anhu ya kasance in ya ta isha ta da manzon Allah shi koma gida kuma fa amma qawmu hoshi da mutane ne har wani zo kawo karam ya kawo karam abin da ce yace na tsawaita mana sallar isha'i kina tsawaita ga sallar isha'i sai manzo Allah ya ce a ah, ashe bayan ka ci kana koma gida ka koma wasu nan ko kaga an haka kar mu'azu to yayi eh, hukunci kar da an haka yayi mu'azu hukunci aka an haka gare shi amma bai ce lissa ya yi ba ko shi kenan kare ka zama na fila ga mu'azu da jabalin ta zama fila ga annabi mutane duk abin da gudanar zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama in ji ana faɗi har magana ta kawo gare shi ko ji ana aikatawa har magana ta kawo gare shi kamar yanzu alal misali sahabbai sun kasance suna cewa kamar hadisi wanda Abdullahi ibn Umar ya rawaito yace kunna na kulu. mun kasance muna cewa kullu hadhihi ummati wanda amahi wannan al'umma ba'da nabiyyi bayan annabinta Abubakar sun summa Umar sun summa Usman wan nabiyyu hayyun manzo Allah ko shi na rayi to na ga cewa nabiyyu hayyun manzo Allah na rayi kaga magana ta ka gure shi kenan كنا نتحدث ونقول أبو هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر والنبي حي magana gaba ta kai gare shi za ta kai gare shi shi ne duk abin da an kai zamanin manzo Allah sallallahu wa ma jada fi asrihi duk abin zan cikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun matsala alaihi sannan ya sai ana aikata wannan abin sai akallahu in ya tabbace shi ta ba a biki wannan ke cewa kunna na uba ba ko bil azafiri mun kasance muna kwankwasa ko gidan manzo Allah bil azafiri da kai hinnin mu in mun mu haka ba mu ba mu dan dan dan mabuga ta ga manzo Allah ya ji ai ko gashi Allah subhanahu wataala shi na cewa da ku kire manzo Allah da bayan gida ko Allah zai allazina yunaluna min wara'il hujurati akasaruhum la ya'qiluna walau annahu sabaru hatta taharuja ilaihim lakana khairan lahum to sai ya kasance sai suka kunkwasa amma haka suka yi kunna na qara ba ko bil alafi mun kasance muna kunkwasa ko gida ne bil alafi da kai inda mu muku hin bugawa buga ai kamar kira to kaga manzo Allah da ya sami ce misa kunkwasa da akai fa ba an gane wannan ko to iratun nabi sallallahu alaihi wasallam da an kai zamani ne wanda a gane shi na iya gane an yi sai yanzu ta ban kwasa ga da an kai lafiya A yakan yi ya je ta saurin gida ne na an ban kusa. ya kan yanzu ya je kaga shi kenan wa ma jada fi asarihi abin da guda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke ni sun matsala alaihi sannan manzo Allah kani ana aikatawa in a ko in ya fita shi fallon ta ba shi ma a bi shi A shi kenan kaga akwai ikirari ga kodi akwai ikirari ga abin da an aikata shi ma hadari gaba gare shi na kuma akwai ikirari ga kauli da an kai ba gaba gare ba amma kuma ya ji ana yi haka nan kuma akwai ikirari ga aiki da an kai fi fi kai da aiki amma kuma labari ya zo gare shi an aikata alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam